akwai matsala wai amini na meye matsala ne Allah na tuba kake akwai matsala yauwa ka san shi abokin kuka ba a ɓoye masa mutuwa kuma ita ranar wanka ai ba a ɓoyen cibiya ko ka gane in ji hausawa eh. masu karin magana eh suka ce ranar wanka ba a ɓoyen cibi kana ji na ina ji wata yarinya na hango kuma nake santa baka dai ka gane eh, eh, wata yarinya na hango nake santa ta daban to amma in an tashi ana magana za a tura ni fa babanmu ya tsofa hmm? kaka ta mazi to ga tsufa ga talauci ga rashin kwarjini wallahi abin ne mai yawa shi yasa fa har kullun ka ga mu yanzu da na gaba ake gane zarfin ruwa tun suna da kuruciya ba a tsaya an wa kai abin nan tanadi ba ga tsufa ya zo ina da mafita in dai za ka yadda da mafitar da zan ka ina da mafita me akwai gogaggun dattawa 'yan duniya 'yan birni da suke zama nan mazaunar masa'udu saboda Allah fa Qur'ani hayar su za mu ɗauka mu ɗauko hayar motoci mu daddanka musu ɗan wani abu mu ce ga buƙatar mu kana ganin ba za su ba mu kunya ba wani kunya su da ma sana'a su kenan haya ake ɗauka su dattawa ne daga karta sai lalawa. to abin da nake so da kai ka je a yi lissafi tun daga kan naira ɗaya har zuwa naira dubu ɗari yawa zan iya ragargaje ta in gaya ma Allah to me wani abu ne ni haka ne a uba kai akan fa biyan bukata rai ba a bakin komai ike ba zaman nan da ne a birni ba abin da ban gani ba na ga an yanka na ga an kashe na ga an tsara ba abin da ban gani ba kaji ko na raguna ko mutum ma ha buge mutum yanzu wani abu ne dan mutum eh haka ce ka kai hakkudin jini na ci la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zuciyata a kekeshe take nan da ka ganna Allah isa alherin da kai min ba a kudin jinin bane. ne duk kudi na na jini ne Baba, da gajiya ya gajiya ya yara alhamdulillah madalla lado yana nan ne to ai ni tukuna ban ban fahimce ka bai eh ban gane ka ba okay eh gaskiya ne ah, ni ne mai gidan lado ai ah, to to to ni ne mai gidan gona to ya faɗa <laughs> alhamdulillah wallahi na'am yanzu ne baya nan to dan ni kimanin yau ina yin kwanaki uku kenan a jere na'am dai ban ma ko gidan masaran ganin a gidan baya oh. eh baya to to eh. ba damuwa baran koma a lafiya lau lafiya kalau eh lafiya lau to baran koma gidan gonan sai saurare shi ko Allah zai kashi to iya ku sai ga masa ba matsala ba insha Allah sai ka sai shi ka ba eh, damuwa ah, baba ah, ga wannan da Allah ai ce fa ne Alhaji karkada mu na gode na gode a sauka lafiya na gode Allah ya sa ban ga masa insha Allah ba ba damuwa ba damuwa ba damuwa Allah ya sa da farko zan ce muku salamu alaikum gaisuwa ya ta addinin musulunci ko da kuka ji ana ce min nasara to ni musulmi ne yawwa saboda haka abin da yasa kuka gani haka na yi zama ne ba a nan kusa ba yawwa na dan ketara kasashen duniya yawwa na shiga switzerland na shiga america na shiga south africa eh. sannan kuma na shiga thailand eh? eh sannan kuma duk da haka ni dan gungun ne Eh, dan gongon eh. yawa raka siya tsofaffin abubuwa mu je mu kai su gidan karfe a narka eh, yawa bayan haka kuma ina yin bidin dan bidin ne ne bidin ma'ana irin botoci na ƙasar waje kai dangwale eh. sai a tafa a ɗebe yawa sai a shigo da to ɗan rigigimin da kowanne a shiga an haye lafiya kalau ya zuba ba da bashin kowa kace ka je faransa ka yi zango zango zango zango fallan na ba eh, eh, eh haka ne haka ne tunda muka ganka da liti duk ba ma sai kai dogon saboda haka wannan shi kuma amini na ne tare muka taso da shi yawwa Eh, to da dai zaman wallan kasashe to to dole da ba za ka yi wannan mafari ba to shi muka ce bari mu zo mu mu zo mu zo mu mafari mu saboda tushe hmm. tushe kar ka je ka auri mutumin da ba yaran ka ba a zo a dan samu matsala wajen bisa yau wajen cikin sa kai eh. cash and ne yawa to shi ne dalili eh shaguni shaguni eh mun mace ka ce shaguni kenan eh abu da gaskiya kenan shi ne shaguni eh ai yaran Switzerland ne shi ne shaguni eh wai shaguni tushe kenan yawa saboda haka su ce to shi kenan bari in shigo cikin garin mu to ne sai na ga yarinyar da nake so nake so to ni gaskiya mahaifina akwai tsufa ga talauci hmm. ga ba kwarjini eh da na gaya ma waɗannan gogaggun yan duniya ne su ma sun yi zaman abedi ga yan masa liti hmm. <laughs> daidai ya ji ba a tun da ka zo da liti ko biya an gama faka faka faka za ku yi magana da faka hmm. faka muna jin ka eh. muna jin Allah ya dada muku girma amin ya kara mana girma ya kara muku girma magana ce ta aure dan wannan karin magana ce ta rayi sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to shi isa kuma kaga na saba ba zuwa duk sanda za a yi harkar fita kunya hmm. in kira ko ku kare a samu ɗan wani abu to shine na ce sai ku shige gaba a matsayin ku ne iyayen nashi hmm. sai a samu a dan daddanka muku ɗan wani abu to kaga in dai akan sunnar raya manzo ne sallallahu alaihi wasallam ko ba kwabo mu je kawai za a je shi ka san ai lada bihi ne hmm. kuma dole kowa ya sau lada kuma ladan nan za mu samu a duniya mu samu a lahira ko ba haka ba kuma dal lada aka sallah eh, ko ba haka ba in ko ba lada ba a ba to abin da nake so mun ji din kuma mun yarda da duk abin da suka zo mun eh. amma ni ba zan je musu in shige musu gaba akan magana harkar aure akan naira dubu ɗaya ba kaga ku dakata dama ba a kyauta za a yi ba zan ba da kuɗi in sun amince sun yadda tun daga idan liti an zo da shi shine idan mu mm, ka gane sai dai a bamu bugun abuja uku uku kai da ma haka kace barin gaya ma eh. an sha yi ma tasau da kanwar eh. ka an sha ganin ku kun zauna amma tun da nake ban taba zuwa na gaya wani ba to an ne da gode wa Allah kai ta san kan ne tsakani na ni da kai kai ma an sha ganin ka da yayarka an bar kai kai kai kai to wai me wannan na tone tole ah, ah. kun zo ne kan musula a je wajen daurin auren nan mu je ko kuma ah, kuna so ne ku mana wani bincike ka shi kanta ta san kar eh, alhaji ba komai za ku ji bayani daga gare shi eh, to hakan za a yi eh, amma za mu zuba mai ba za ku zuba mai mana a jiyunku amma ba ka san ba ko a ba ka san ku ba ni matsala na da kai kai da kana tare da shi ka fuskanta shine eh al'amarin in aka ce ma yau aiki ne na lada ko da ba ko dari sai ka je ka yi shi ai sunna ce za a raya ni ma ba ce ma na yi ba zan yi ladan ba amma na ce ina son in ci biyu in samu ladan a duniya in samu ladan a lahira oh! eh? hamu kwanakin baya eh. a kwarfan aka taso shi ca ake kwarto kwarto kwarto ya cire saurai kirka eh, yana dai kai ba ah! ka san labarin ba wani ne dai ya zo da wuka